اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin kowa da komai da ya nuna mana wannan lokaci da a yau goma sha uku goma sha hudu ga watan rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da shida ga watan fabrairu shekara ta 2012 miladiya za mu shiga kai tsaye cikin wannan littafin mai albarka ta tahawiyya ta babban malami alimam imam Abu Ja'far al-Tahawi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 321 Allah maɗaukin sarki ya ji kanshi da gafara ya rahmace shi a darasin mu na jiya mun yi takaitaccen bayani akan abin da ya shafi tarjamar wannan mawallafin wannan littafi yau da izinin Allah ta'ala za mu shiga cikin littafin kai tsaye al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah azza wa jalla yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله عز وجل هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت المكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين ما ليتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله منا فاروا da sunan Allah wannan yasa kake ganin malamai a rubutunsu suke farawa da sunan Allah بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا إن جاء الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل الإمام الرحب يتي أول ما نستمسح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما نعم حمدا يجل عن القلب العمى أكا تكبوت واد بسم الله تكي بيو بيانشي دا غوديا الله مدعو في التركي صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم صحابته ثم من اللهم عن الإحسان بالخير والبلا yace bismillah muna farawa da sunan Allah Allahu shine babba a cikin sunayen Allah madaukakin sarki shi yasa sunayen da suke biyo bayan shi sai yake nuna suna bayani ne akan wannan sunan idan ubangiji Allah madaukakin sarki zai jero sunayensa yana farawa ne da Allah sai ya biyo sunayen Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum kaga alhayyu suna Allah ne alqayyum sunan Allah ne amma ya biyo Allahu huwa Allahu allazi la ilaha illahu huwa Allahu allazi la ilaha illahu sai ce arrahmanir rahim da sauran abin da yake nufi Allahu shine al-ma'budu bi haqq shi ke da cikakkiyar al'uluhiyya subhanahu wa ta'ala kenan kaga sunan shi Allah siffar da take dauke da shi ta abauta mashi shi shi kadai wahdahu la sharika la kamar yadda aka sha bayani duk suna yana dauke da siffa sunan shi ne Allah siffar ita ce ya siffantu da shi kadai za a bauta wa da hula sharika la ar-rahman siffa ce ta rahama suna ne kuma na shi wanda ke da wannan sunan yana da rahama subhanahu wa ta'ala kuma rahamar tashi tana da alamu da ake gane ta kamar ruwan sama idan ake ruwan sama rahama ce ta Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala ce a cikin suratul rum wanzur wanzur ila asari rahmatillah ku dubi alamomin guraguna rahama Allah ubangiji madaukakin sarki ar-rahman shi Allah madaukakin sarki shine mai cin kai mai rahama ar-rahim mai jin kai subhanahu wa ta'ala kenan a wannan yana da sunaye guda uku yana da Allah yana da ar-rahman yana da ar-rahim mushrikai na larabawa sun yi musun cewar sunan Allah ta'ala ar-rahman ba su yadda da cewar yana da suna ar-rahman ba Allah ta'ala yake cewa wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa man rahman idan aka ce da su su yi sujjada ga ar-rahman sai kuma su ce a'a to waye kuma ar-rahman sai Allah ta'ala yake da su walidu Allah aw ar-rahman ayyan ma ta da'u al-asma'ul husna to a wannan aqida ta mushrikan larabawa na bisu yadda da Allah ta'ala ar-rahman ba akan haka jam ibn safwan ya bi su yake cewa sunayen Allah kowanne suna ba ya dauke da sifa suna ne kawai babu sifa sai zama kamar sunan gama garin mutane kenan kaga sunan Muhammadu na ungoku ai sunan shi ne Muhammad sunan Mustafa na ungoku in bai aikin ba sunan shi mustafa ba shi da siffar zaɓaɓɓe amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad siffar wanda ake gode ma subhan sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad abinda sunan kuma siffar da ta kunsa wanda ake yawan gode ma kuma kowa ya shaida dole a gode ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farin jaka da kenan to amma wanda ba shi ba fa sunan ne babu sifa al-mustafa zaɓaɓɓe tatacce ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sunan shi ne kuma sifa amma wanda ba shi fa suna ne to haka suke neman su mai da sunayen Allah ya zamana suna ne babu sifa to duk wanda ka ji ya faɗi wannan to ka kira ba ka sani ba a kira ki ta ahlus sunna ba kwata kwata ar-rahim mai yawan jinkai sai al-imam Abu Ja'far al ya bude littafinsa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dukkan godiya kafinta ta tabbata ga Allah mahalicci alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin ana cewa alhamdu ne ga hurta godiya ka hurta ta da lafazin alhamdu ga Allah ta'ala kaɗai take wanda zake nuna dukkan sifa da yabo na kamala sun tabbata ga Allah madaukakin sarki ne lafazin alhamdulillah lafazi ne godiya ce da ake ma Allah madaukakin sarki a lokacin da mutum ya samu wadata sai ce alhamdulillah a lokacin da bala'i ya afka mashi sai ce alhamdulillah za a ce kai wane an yi hatsari da wane da wane da wane sun rasu wane ya kare a cinya ya kare sai ka ji ce alhamdulillah ina fata mun gane wannan da ke ko cika godiya ta ubangiji Allah maɗauki domin abin da ya yi maka ya fi lissafa shi a matsayin ka ce ne wanda ya rasu ba Allah bai san shi bane takan yi rasuwar ita tafi alkhairi a gare shi a daidai wannan lokacin kun gane wannan da ke ko saboda me watakila ya ginu akan tauhidi ya ginu akan aqida ya ya yi ayyukan alkhairin dare ya bai gifta mishi ba in ya rayu nan gaba kaɗan sai ya waɗansu abubuwan da za su lalata mai aikin gaba ɗaya to da ya ci gaba da rayuwa aikin nashi ya tarwatse baki ɗaya da ya rasu a wannan lokacin ba a zai rasu a wannan lokacin kenan da ka ce alhamdulillah bayan an ci a maka rasuwa ba a tsara kai ba wanda aka ce ya kare ya ce alhamdulillah shi kare ya yi wani rasuwa ne to amma a shukuru ana amfani da ita ne godiya ce ta biyo aiki shi yasa ubangiji Allah madaukakin sarki yace da mutanen annabi Dawud i'malu ala Dawuda shukura ku yi aiki kenan yanzu idan Allah ta'ala ya baka wadata ta ilimi wadata ta kuɗi wadata ta faɗa a ji a cikin al'umma Ka kasa akwai wanda yake shi ba mai mulki bane shi ba malami bane shi ba mai kuɗi bane amma duk abin da za a zartar cikin al'umma kuma sai an neme shi ko ba yake ba wannan falala ce duk wanda Allah ta'ala ya bashi falala iri nau'i nau'i daban-daban sai ya gode ma Allah ta'ala akan wannan ba zalaka shi ko hikimarsa ko dadewar shi a duniya ko sanin ya kamata bane ya bashi wannan in wannan ne akwai da suka fi shi in dai dan dadewa ne a duniya in dai dan kuɗi ne in dai dan ilimi ne in dai dan mulki ne in dai dan wani abu ne da mutum yake kawo da shi akwai wanda suka fi shi to a lokacin da ya ce alhamdulillah wannan yayi godiya kenan da fatar baki wanda yake ana so ta fito tun daga zuciya sai kuma aiki ya biyo bayanta kamar da Allah ta'ala ya ce da mutane annabi Dawud i'malu ala Dawud da shukura dan ubangiji Allah madaukakin sarki ya musu komai da komai wa alanna lahul hadid mun hore mushi dutse karfi kamar yadda kake ganin kana tauna cingam ka ja inda kake so haka annabi Dawud alaihi salatu wasalam yake ma karfi ba maganar sai an sa wuta ba maganar sai an hada shi da makera san وعلمناه شنعة لبوس لكم لتوصلكم من بعثكم فهل أنتم shakirun shin za ku gode ma'ana gode da ta hadu da aiki in Allah ta'ala ya baka arziki bayan ka ce alhamdulillah sai ka a aikace kun gano wanda ke kun Allah ta'ala ya baka ilimi bayan ka ce alhamdulillah ka san yadda zaka yi ibada sai ka yi a aikace ta yadda wasu ma kuma za a samar da su haka rayuwa take bayan ka ce alhamdulillah da fatan baki sai kuma aiki ya biyo bayan ka haka ake bukatar su baki da sama da ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wanda yake ubangiji ne na halittu baki ɗayan su domin al'alamin jam'i ne mulhaqun ne bi jam'u zakar salim domin jam'in mufradin shine al'alam da ka ce al'alam shine duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba to ko duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba ya ba shi da jam'i eh to kenan da aka ce al'alamin ba zan zakar salim bane mulhaq ne don ba shi da mufrad din shi fa kullu ma su Allah huwa alam duk abin da ba Allah madaukin sarki ba to halitta Allah madaukin sarki ne kenan Allah da sifofinsa ba halitta bane abin da ba Allah da sifofinsa ba wannan halitta ne Isa ya ce alhamdulillah rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halitta kuma wannan jumla ta rabbil alamin da ita ne annabi Musa da annabi Harun tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su suka kai ga Fir'auna suka ce imani da Rabbul alamin sai ya tambaye su ya ce wa ma Rabbul alamin ku lura ke kace wa kai ta Fir'auna sai ce wa ma Rabbul alamin to kuma menene ubangijin halittu sai bai ce wane ne ba dan sai istifham da ma maimakon yayi da mani cewa ma rabul alamin to shi kuma rabul alamin da kace shi kuma da me aka yi shi da zinariya ne da ya kace ghairu akil da azurfa ne kun ga ilhadi kenan na fir'auna ta'til kenan na fir'auna sai annabi Musa alaihi salatu wasallam yake da shi rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqini shine ubangijin sammai bakwai da ƙasai bakwai duk abin da ke tsakaninsu Mudde in kun kasance masu kankancewa da haka kunga wannan shine abu na farko da anan musa alaihi salatu wassalam ya kai ga fir'auna da shi sannan na biyu yace ce an arsil ma'ana bani isra'il ka sakawa bani isra'ilawa mara su ma su huta da kowa yake hutawa abu na farko shine ne tauhidi da rabbul alamin shi yasa da mutanansa mutanen fir'auna suka yi imani sai suka ce me amanna bi rabbil alamin tunda mun da wannan kalmar ake musu da'awa ita ce ta fara zuwa kullansu sai suka ce to amanna da rabbul alamin to saboda tsabagen kidahumanci na fir'auna kada girman kai ya dauke shi da cewa shine rabbul alamin din tunda daman ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi daman ya ce la in khassa ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin sai suka ce rabbi musa wa harun kun gane wannan da ke ko suka ce amanna da rabbul alamin sai suka ce rabbi musa wa harun to anan ne yace qala amantu lahu qabla an azana lakum Allah ta'ala ya alhamdulillah rabbil alamin قال abu jafar al-warraq allama babban malami Abu Ja'far wanda ake mai kunya da Abu Ja'far wanda bayanin shi ya gabata jiya ko Al-Warraq Al-Fahawi Al-Fahawi nisba ne zuwa garin su faha kamar da muka faɗa jiya wanda yake tana abin nan arewacin tudun masar abin nan yammacin kuma kogin nilu ya faɗi wannan ne bi misra a garinsa na masar kenan ya wannan rubuta wannan littafin ne a masar ba a lokacin da yake gazza ko yake askalan ko yake dimashq ba rahimahullahu azza wa jal Allah madaukakin sarki ya mishi rahama wannan ita ce abin da za mu iya sakan kawo magabata da su a duk lokacin da za a karanta littafin malami sai ka ce ƙala mawallafin littafin kenan rahimahullah Allah ya mai rahama me za ka iya saka mai shi in ba ka mai addu'a ba yanzu idan aka ce karanta alaƙira ta hawiya ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin a'a sai ka ce qala al-allamatu abu ja'far al-tahawi ko qala sahibu tahawi rahimahullah azza wa jalla an ce karanta mawta sai ka ce qala malikun rahimahullah azza wa jalla an ce karanta sahih bukhari sai ka ce qala amirul mu'minina al-imam muhammad bin isma'il rahimahullah kowane ma sai ka ce rahimahullah amma bakin ka ya saba da faɗan sunayen malamai magabata ba ka biyo shi da rahimahullah wannan akwai illa ga ɗalibin ilimi kamar yadda kasan da an faɗi wani sahabi sai ka ce radiyallahu an in an faɗi manzan Allah ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka idan an faɗi duk magabata sai ka ce rahimahullah abin kenan da za ka yi musu suna da wani dangi ne da za ka yi musu ziyara yanzu sai dai dangi na al'ummar musulmi da ke da bawan Allah nan yau da rasuwarsa shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu Allah ta'ala ji kashe da Ya ce, haza zikiru bayani a ta halin sunnati wal jamaa wannan littafi da muka sasa a gaba ko wannan rubutu da muka rubuta baya zikiru bayani a ta ahli sunna wal jamaa zai ambato ne na bayani filla filla daki daki na aqidar ahli sunna saboda me aka kira su ahli sunna saboda suna bin abin da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da shi lafazin sunna ba kirkirarren lafazi ne. domin ka dubi duk wata kungiya da ba ta musulunci sak ba za ka ga kana nisabta kanta ne ko dai ga wani gari ko da jagoran wannan kungiyar an ga dauki jahaniya an nisabta ta zuwa gawa jihar bin safwan an ka dauki qadariya hannunsa an lissafta ta ne zuwa ga akidar ita ce alƙadariya kun fahimci wannan da ke ko to waka tasli tanzuna ka kiyasta sauran ita wannan ta kan kusura ita man an faɗe ta za ka ga da wani aka jingina ta amma sunna a rasulun ne ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati da kwalafa in rashidi kun fahimci wannan da ke ko a rasulun ne ya tabbatar da ita ce ku rike ta gangan kisa ya ce wannan bayani ne na da ahlus sunna wal jama'a saboda kullun so suke a haɗu akan tauhidi kullun su suke da jama'a kullun so suke jama'a kan su haɗu akan tauhidi ba su suke cewa in kana tare da su karke in kana nan karke ma na can ziyara ba a'a fatan ahlus sunna shine a koda yaushe al'umman magabata su zama daya wa ala ne sune sahabbai isa ya kira su ahlus sunna wal jama'a kuma yadda al’imam albarbahari ya ambata cikin littafin sharh sunna kuma yace wannan shine ambato ashe kenan yanzu ba ni ne ko kai ba ko mu ko su za mu ce mu kaɗai ne a abin da ke cikin wannan littafin shine abin da yake bayani na aƙidar ahlus sunna wal jama'a in ka ji kana da wata aƙidar saɓanin abin da ke nan to ka sani ta wannan bangaren baka cikin ahlus sunna ko fahimci wannan da ke ko ala mazhabi fuqaha al-milla mun rubuta wannan littafi ne kamar da yake faɗa a mazhabar manya-manyan malaman addinin musulunci abi hanifa malami na farko shine abu hanifa abu hanifa alkunya kenan sunan shi an-nu'man bin sabit al-kufi wanda ke shi malamai suke cewa al-imam abu hanifa shine limamin mazhaba ta farko a ce ka lissafa mazahib al-arba'a in dai zaka tartibul ilmi zaka ce al-imam Abu Hanifa sai al-imam Malik ibn Anas sai al-imam Ash-Shafi'i sai al-imam Ahmad ibn Hanbal shi al-imam Abu Hanifa shine al-imam as-siqa faqihul milla alimul Iraq Abu Hanifa an-Nu'man bin Thabit at-Taymi al-Kufi an haife shi a shekara ta 80 da hijira mun gano wannan ko ya rayu a zamanin an haife shi a zamanin ƙananan sahabbai a lokacin da annabi sallallahu yake raye sahabban suna ƙanana ba su girma sosai da sosai ba kamar su abdullahi bin umar kamar su abdullahi bin abbas kamar su anas ibn malik ɗan kalwar zamanin manzo allah sallallahu alaihi wasallama duk samari ne amma su abubakar su umar zamanin manzo allah sallallahu alaihi wasallama duk magidanta ne to shi abin abu hanifa an haife shi zamanin shigaru sahaba a lokacin su ne da tijai dan shekara tamanin da hijira a lokacin ai abdullahi dan abbas yana da shekara nawa tamanin da biyu a lokacin tun da an haife shi shekara biyu kafin hijira kun gane wannan da ke ko saboda haka suka ce ya ga anas ibn malik a lokacin da anas ya isa garin kufa amma bai tabbata ya yi riwaya a wurin ɗaya daga wurin sahabbai ba shi wa kenan shi al-imam abu hanifa ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin da hijira bayan hijira kenan kaga yana da shekara saba'in kenan ko Allah ta'ala ji kanshi da gafara wa abi yusuf da malami na biyu abu yusuf abu yusuf kaga alkunya ce yaqub shine sunansa shine abu yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari shine alqadi abu yusuf yaqub bin ibrahim bin habib bin sa'ad al-ansari wa kana yu'rafu bil hadith wa kana yu'rafu bi hifdhil hadith an sashi da haddace hadisi wannan bawan Allah wa ya ya'dhuru al muhaddisa fa yahfazu 50 wa 60 ya kasance in je gaban malamin hadisi yana haddace hadisai 50 zuwa 60 ba nan karatun ya tsaya ba sai ya kumu fa yumliha ala nasi sai ya miƙe ya ba da ita da ka muku lura a lokacin da in aka ce haddar hadisi ba fa an amirul mu'minina abi hamsin umar bin khattab radiyallahu anhu ba a da isnadin ne tiryan tiryan haddasana wani haddasana haddasana haddasana har zuwa wani in ya je wani malamin hadisi yana haddace guda hamsin zuwa sittin sai ya miƙe kuma ya kawo su da ka sai kuma zuwa gobe ya ke ne an yi da an kuma ya ke da yanzu kaga sai ka gwada ka ga za ka iya ma biyar haka mana a'a wani wani zai wa goma haka wani zai iya yi wa biyar haka wani zai yi ma ɗaya haka yato ba dama ya ribuka ya lamala ya ribuka ba ya rasu a shekara ta ɗari da a shekara ta ɗari da tamanin da biyu ya yi karatu a gaban imam malik ibn anas a ba wannan ne karatu na gaban ne karatu a gaban imam malik ibn anas ya rasu a zamanin abin nan haruna rashid a shekara ta 282 ya rasu Allah ta'ala ji kansa da gafara ibnu sa'ad ya kawo tarjuma shi a cikin tabaqatul kubra tabaqat ibnu sa'ad abu abi hanifa an-numan bin sabit wa abu yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari malamai ne kenan biyu wa abi abdullah da abu abdullah muhammad bin hasan ash-shaybani muhammad ibn hasan ash-shaybani shine abu abdullah muhammad bin hasan ash-shaybani ya lizinci imam malik ibn anas tsawon shekara uku a wannan lizimta da ya yi mishi sai da ya ruwaiti muwatsa daga bakin imam malik ibn anas sai da ya karanta muwaɗa a tare da shi yana da ƙarfin yana da tsaftatacciyar ƙwaƙwalwa mai rike al'amura sosai da sosai daga baya kuma ya zo ya lizimci ko ba daga baya ba baya kuma ya lizimci abu hanifa sosai da sosai da abu yusuf abu yusuf almajirin abu hanifa shi ma wannan yana cikin almajiran abu hanifa amma bayan ya yi karatu a gaban abu hanifa kuma ya yi karatu a gaban abu yusuf ɗalibin abu hanifa kenan ko da ya zama na sun yi karatu a gaban malami ɗaya a lokaci guda shi ya san wannan ɗalibin ya fi shi shi ya sa ma ya lizince shi bayan sun yi karatu can tare sai kuma ya zo ya lizince wannan akwai darussa sosai da sosai a gaban a rayuwar magabata yana daga cikin malaman al'imamu shafi'i shi wannan abu abdullah muhammad bin hassan ashibani ridwanullahi alaihim ajma'in yarda Allah ta tabbata a gare su baki daya lafazin ridwanullahi alaihim ajma'in lafazi ne da ake amfani da shi ga sahabbai in an lissafo su ko in magabata ne sai a ce rahimahullah in annabawa ne sai a ce alaihim salatu wassalam to amma gargamanta wani yana daga cikin abin da nusakh masu kofin littafi suke tasarrufi a kansa kuma ita wannan ko wanda yake da kafa a samu keken bugawa da tafi za ka yi ka ce kana samu kana sa akira hawiya ne shi kwararre ne ya rubutu sai ce ka bayan karfe bayan minti talatin ya rubuce maka ita duka mun gane wani to yanzu ne ake buga su a littafi da sauransu to irin radiyallahu anhu alaihi salatu nusakh suna tasiri akan wannan wa ma ya taƙiduna min usulid din da abin da suke kudircewa a zuciyarsu na abin da ya shafi usulid din asalin addini wanda yake asalin addini ya ginu ne akan abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya lissafa da manzo Allah sallama a cikin hadisin sa wa yadinuna bihi rabbul alamin kuma suke ibada da shi suke addini da shi suke bauta ma Allah ubangiji halittu da shi wa yadinuna bihi rabbul alamin suke bauta ma Allah ta'ala da shi kenan wannan shine kudurin su shine mazhabar su shine aqidar su kun gane wannan da kyau ko kenan su waɗannan almajiran da suka tashi ba wai abu yusuf da abu abdullah ba wai mazabar abu hanifa suka yi da fikihu kaɗai ba banda aƙida a'a da fikihun da aƙidar da haka suka yi ina fata mun gano wannan da kyau kenan yanzu malikiya take da fikihun da aƙidar ba ka zo karanta risala ka tsallake babin farko ba sai ka je babi na biyu kun fahimci wannan da kyau kaga yanzu kayi malikiya far'an kenan ba kai malikiya usulan ba wannan shine abin da ake bukata ba irin mutumin da zai ce fil aqdi al ash'ari wa fi maliki wa fi tariqa junaydi al saliki yace fil aqdi al ash'ari shi a aqida ba ash'ari ne wa fiqhi maliki a fiqhi kuma malikiya yake yi wa fi tariqa junaydi al saliki a tariqa kuma junaidiya yake yi shi gare fa ya raba kanshi ya tarwata kanshi me zai hana da fiqhun da aqidar da rika diyya malikiyya ba ya huta ba Allah ta'ala shi yace na qulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah inna Allah wahidun la sharika lah wala shay'a mithlu wala shay'a yu'jizu wala ilaha ghayru qadimun bil ibtida' da'imun bil intiha la yafna yabid ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة سبحانه وتعالى كنا ما نقول منا فأه fi tauhidillah ne da abin da ya shafi kadai ta Allah maɗaukin sarki shi shi kadai tilo mu'taqidina muna masu kudu da cewa tun daga kokon zuciyarmu bi tawfiqillah wannan fa ya samu ne da gamdakatar din Allah da yardar Allah muka kudurta wannan abinci da muka kudurce shine ya zayyano baki daya isa ya ce na kudu muna faɗa kaga wannan ikrar kenan kuma al-iqraru sayyidu shuhada iqrari shine shugaban shahidai shine shugaban shaidu in ga na neman shaidu mai laifi bai amsa bane amma aka ce kayi kaza e eh yayi wace shaida kuma ake nema al-iqrar kenan sayyidu shuhada sai ya ce naqulu muna fada fi tauhidillah dangane da abin da ya shafi ta Allah madaukakin sarki mu'taqidina muna kudirce wannan duk abin da muka fada a ciki shine aqidar mu wannan kuma ba da dabara ba ne bi taufiƙillah da dacewa ne da Allah ta'ala ya datar da mu muke faɗan wannan abu na farko inna Allah wahidun la sharika la lalle Allah madaukakin sarki shi shi kadai yake la sharika la kwata kwata ba shi da abokin tarayya kwata kwata ba shi da abokin tarayya lafazin la sharika la karfafa jumla farko ce ta inna Allah wahidu shi shi kadai ne jin cewar shi shi kadai ne ba shi da abokin tarayya amma dan ya cire maka wani tunani ko hasashe sai ya ce maka la sharika la ba shi da abokin tarayya a lokacin da ya kore ma Allah madaukin sarki ko ka kore ma Allah madaukin sarki abokin tarayya to zaka hararo abubuwa guda uku abu na farko ba shi da abokin tarayya wurin ibada fil uluhiyyat kenan shi shi kadai ne duk abin da ya shafi wani nau'i na bautar Allah madaukin sarki azilla kaskantar da kai abin da ya shafi alkhushu nutsuwa ibada ce kad afala almu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un irin wannan natsuwa da ake a cikin sallah wannan ba a yi ma kowa ita sai Allah wa bil misali tadhihul maqal za ga wani an kira shi a waya ko lokacin da aka kira shi a waya da bai gane wanda ya kira shi ba sai yake a tsaye amma da ya gane wanda ya kira shi sai ya cire takalmi sai ya tsugunna mun gane wannan da kyau ya wannan an sa yi khushu'i ko bai ba ya yi gawa ga wani Allah wanda yake wannan illa ne ga taushe kun gane ko ya je zai gaida mutum da ya je sai cire takalma kilomita biyu ko kilomita uku kun gane wannan da ke ko ya cire hular shi kun gane wannan da ke ko ya cire hulashi ya zo ya sunkuya in wani ya hange shi daga nesa sai ya ce goshin shi yana ƙasa mun gane wannan da ke ko wannan akwai natsuwa ko babu irin wannan khushu din Allah madaukakin sarki yake ne shi yasa aka kawo su jara aka kawo rukuyi yin wannan qadahun ne fitta shi fil uluhiyyah wannan ba wai yana nuna cewa za ka ga da malam ka ga da shi kawai ga tsau ga tsau yadda kake ga a'a ba haka yake nufi ba amma haƙƙin Allah daban haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daban haƙƙin iyaye daban haƙƙin malamai daban wa a'ti kulli bi haqqin haqqa duk mai haƙƙi ka bashi haƙƙi ba wai an ce za a ga da malami kilomita ɗaya ka ɗaga zai hannu ba ba wanda ya faɗi wannan wannan shine ƙarshen zan tarbiyya ba kuma an ce za ka zo ka da malami kuma ka zo kana siffofin da ake ma Allah maɗauki dole a samu wannan a samu kubutar wannan a cikin al'uhiyar kenan dan yace inna Allah wahidun la sharika la a lokacin da mutum iya ma wani haka to ya hada Allah ta'ala da ya tarayya da Allah ta'ala fil uluhiyya in gano wannan da kyau ko haka na al-istighasa neman agaji neman agaji shine neman agajin da mutum yake neman taimako lokacin da ya shiga mawuyacin hali mota ta kada ko wuta ta kama yana ihu yana kaza sai ka ji wani kowa abin da ya imani shi yake kira wani ka yana kiran jesus wani ka yana la ilaha illallah wani kuma ka yana kiran wani wannan illa ce kwana-kwanan nan wata baiwar Allah yadda za ta haihu tana naƙudan haihuwa ina so ku zan ba ku aiki kun fahimci wannan da ke ko tana naƙudan haihuwa yar kenan sai uwa take cewa shehi ka zo da kanka shehi ka zo da kanka shehi ka zo da kanka wannan abin ko kwana goma ba a yi shi ba wannan kadahun ne fi tauhidi ko kuwa a wannan lokaci da ake naƙuda tana fatan yadda ta haihu lafiya ne ko kenan tana neman agaji daga wake nan sabanin Allah iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni umiddukum bi alfin min al malaikati ɗan uwa dole ne a tahiti dole ne a tahiti a tabbatar da tauhidi to wannan misalan na bada misalai ne kaɗan in kana jin zantuttukan mutane ko kai karan kanka zantuttukan da kake yi ko wanda iyalanka suke yi to lalle ilalla za ka ji ana taɓa tauhidi a ciki hakan nan a lokacin da kaga ya kore waɗannan abubuwa kaga mun ba da misali akan mai al'uluhiyat kada a sanya ma Allah ta'ala tarayya a wurin ibada hakan nan kada a sanya mushi tarayya a wurin ar cewa ne shine rabb shine mahalicin kowa da komai wannan ya sa na tambaye ku don gane da tsohuwar al'adar maran bahaushe in ya fita roƙon ruwa mata sun sa kayan maza maza sun sa kayan mata sai ka je yana cewa ya halluru ka ba su ruwa su sha halluru ɗan sarkin ruwa halluru mai rigar ruwa halluru ka ba su ruwa su sha kun gano wannan wannan menene wannan shirka ce fi eh, rububiya domin ubangiji Allah madaukakin sarki shine mahallicin kowa da kuma shi ke saukar da ruwa daga sama wa an zala mina sama ima'an me yasa ba a roƙe shi ruwan ba da kyakkyawar sifa da kyakkyawar yanayi na kamala sai a zo ana roƙar wani Allah ta'ala ya sauri hakan nan kore ma Allah ta'ala tarayya a cikin sunayensa hal ta'alamu lahu samiyya shin ka taba jin wani mai suna irin nashi baka taba ji to wannan dole ka kudurce shi hissan wa ma'anan kun gane hissan wa ma'anan shi wannan bai yadda a kira shi ar-rahman ba domin me domin a kira shi ar-rahman ya yi tarayya da Allah maɗaukakin sarki amma kuma ya ce yana gafarta ma kowa me ke naka kaga ya yi tarayya da Allah maɗaukakin sarki wurin sunan shi ar-rahman wurin sunan shi al-ghafurur rahim to dole ne bai mana ya ce inna Allah wahid la sharika la ba shi da abokin tarayya a waɗannan nau'uka guda nawa guda uku fil uluhiyya wal rububiyya wa fil asma'i was sifat ar-rububiyya ne al-af'al su ayyukan sa da komai da komai nashi ba shi da abokin tarayya a kan wannan wala shay'a mislu malam ce kwata kwata domin la nasiya ce lijin shay'a ismu la nasiya lijin wani ko domin ta amalu amalu inna mislu ne ismu la kwata kwata wala shay a mithli kwata kwata babu wani abu irin Allah babu wani abu kamar Allah subhanahu wata'ala wannan kuwa ya tabbatu ne a faɗin Allah madaukin sarki da yace laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul albasu kenan ko da ka ji wani da suna basir to sunan ne babu sifa kun gane ko sunan ne ba irin Allah maɗaukin sarki ba domin Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu sami'an basira yace inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali fa ja'alnahu sami'an basira wannan ba kamar na Allah madaukakin sarki ba domin ganin da dan adam yake yi dudu yana ganin abin da yake gaban shi ne shi ma idan ta zarai ba ta kai wasu ɗan mitoci ba amma abin da ke bayan shi kan kwata-kwata ba a wannan magana in a shago ne bai san abin da ke cikin wancan shagon ba in a masallaci ne baka san abin da ke bayan ka ba baka sa abin da ke wajen masallacin ba shi ko subhanahu ala ba abin da ke koyuwa a gare shi wala shay'a yu'jizu hakan nan kwata-kwata babu wani abin da ke gajiyar da Allah madaukakin sarki mun samu nafi guda nawa kenan guda uku inna Allah wahidun la sharika la wala a mithlu wala shay'a yu'jizu kun gane ko nan din nafi ne kuma muna maimaita cewar kore ma Allah ta'ala abu ka ce Allah ba kaza ne, Allah ba kaza ne wannan kwata kwata ba ilimi bane idan ba ka hararo sifofi na kamala ba kun gani in ka ce Allah maɗaukin sarki babu wani abin da ke gajiyar da shi sai ka hararo saboda me saboda cikar iliminsa da ikonsa saboda hakan ne babu abin da ke gajiyar da shi saboda mai babu abin da yake kama da shi saboda cika siffofin shi na kamala eh saboda mai ba shi da abokin tarayya saboda hi subhanahu wata'ala shi shi kadai ne shi yasa amma in baka hararo siffofi na kamala ba to sai ya zama na ba bokai ba ah, misali in ka ce Allah ba a zalimin sarki ba ne kana nufin me kenan mai cikakken adalci ne amma ba kana nufin mai cikakken adalci bane to ba yi ba Allah madaukakin sarki ba dan ka ce wani ba azzalimi bane cin ba azzalimi bane dan bai samu damar yin zaluncin ba sai da in ya samu damar yin zaluncin zai yi a shi Allah madaukakin sarki ba azzalimi bane saboda cikar adalcinsa to wannan ne ya zama na kai bayyana ubayyalatu la nuna bi mace wala yuzlimuna an-nasa habata khardali yace qubaylatun wani ne yake yaban yake ambata wata kabila yace qubaylatun yar kabila ce bata wuce cikin cokali ba la nuna bi mace ba ta iya warware alkawari sifa ce ta kamala ko sifa ce ta naqasu eh kaga kamala ce idan saboda sun isa ne ba sa warware alkawari saboda cikar cika alkawarinsu in ko ba sa warware alkawari ne dan in sun warware za a naka musu duka kaga wannan ba yabo bane zango ne kenan wala yazlimuna an-nasa habata khardali ba sa zalunta mutane jidi da kwayar komayya saboda me ba su da karfi in ga ga saboda ba su da karfi ne kaga bai yabe su ba saboda haka da yazo yana cewa shi ba fari bane shi ba baki bane shi ba rawaya bane shi baya sama shi baya ƙasa shi baya kudu shi baya arewa wata duk ba yabo bane ko ba ta tauhidi bane kun lura da ke ko saboda mai shi Allah madaukakin sarki babu abin da ya gaje da shi li kamali ilmihi wa qudratihi saboda cikar ilmansa da kudarsa ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wal ardi innahu kana aliman qadira wa ma kana Allah ubangiji Allah madaukin sarki ya kasance li yu'jizahu wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in babu wani abu da ya kasance da zai gajiyar da Allah madaukin sarki fis samawat a cikin samai bakwai wala fil ardi ko a kasai bakwai saboda me saboda me babu abin da ke gajiyar da Allah madaukin sarki sai Allah madaukin sarki ce innahu kana aliman qadira saboda shi ya kasance mai ilimi ya san komai jumlatin wa tafsila ya san su a dunkule ya san su filla filla ya san su a dunkule a yanzu haka ya san adadin rayukan dan adam din da ba su rasu ba a ga wani a dunkule kenan kun gane a fayyace ya san adadin rayuwar kowanne abin da ya rige mishi subhanahu wa ta'ala saboda waɗannan abubuwa guda biyu li kamali ilmi saboda cikar ilminsa wa qudratihi da ikonsa wannan yasa babu abin da ke gajiyar da Allah subhanahu to kenan tunda babu abin da zai gajiyar da shi kaga kai tsaye ka same shi shine wanda zaka buka kai tsaye sai ka roƙe shi ya biya maka buƙatar ka saboda me saboda shine wanda babu abin da yake gajiyar da shi wala ilaha ghairu hakan nan kuma babu abun bauta wanda ba shi ba wannan lafazin shine lafazin da annaba suka zo shi ko ibudullaha malakum min ilahin ghairu sabu wala ilaha ghairu kwata kwata babu abun bauta wanda ba shi ba subhanahu wa ta'ala qadimun bil ibtida shi Allah madaukin sarki qadim da dadde ne bil ibtida ba tare da farko ba wannan lafazin da malam ya kawo qadim malamai suka ce lafazi ne na almutakallimun ba lafazi ne da ahlus sunna suke amfani da shi ba saboda haka sai ya ce da dan ya saba musu kun gane ko asalin kalmar larabcin alqadim tana komawa ne ga dan abin da ya riga wani abin ya gabace shi amma dai kan shi ya dade, kun gane wannan da ke ko ya dade amma wani abin ya riga yin shi shi ya kira alqadim da Allah ta'ala ce hatta ada kal urjuni alqadim saboda me saboda an samu al urjuni asani wanda na farko sai ya zama alqadim kenan saboda haka suka ce ina ma malam ya ce al awwal don Allah ta'ala ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin ina da mun yi ishara kan na magana jiya ko bilabtida ba tare da farko ba subhanahu wa ta'ala Shi ne wanda ba shi da farko in ka kallaci dan adam shi yana tsakanin babu ne babu ta gabace shi sai shi sai kuma babu Allah ta'ala yake kaifa na billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kaifa na billah ya za ku kafirce ma Allah wa kuntum amwatan kun kasance babu ku fa ahyakum sai Allah ya samar da ku thumma yumitukum sannan Allah madaukakin sarki zai dauki rayukan ku thumma yuhyikum kaga wannan saboda cikar ilimin Allah madaukakin sarki saboda cikan mulkin sa shine na farkon da ba shi farko da'imun bil intiha shine wanda yake dawwamamman da ba shi da karshe. subhanahu wata'ala kenan shine dawwamamme wanda ba shi da karshe? la yafna wa la yabi la yafna baya karewa wa yabi baya lalacewa subhanahu wa ta'ala wannan jumla da ya faɗa la yafna baya karewa wa la yabi kaga tawkidi ne ga da'imun bilantiha lura shi yasa bai kawo wawun tsakani ba kuma wannan ikra ne da dawam din Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wala yakunu illa ma yuri wala yakun kwata kwata ba abin da yake kasancewa illa ma sai abin Allah ya nuface shi bai kasance wannan shi yake kasancewa mana shine abinda kake cewa masha sha Allahu kana wa ma ya sha lam wala ya kunu ba abin da yake kasancewa illa ma yuri sai abin da shi Allah din ya nufata da ya ya kasance ko illa ma yuri sai abin da Allah ya so ya kasance fasara no kenan me ban mazo su eh duk abin da ya kasance Allah ya so ne ya kasance eh akwai abin da Allah ta'ala ya so ya kasance kun gane kamar mai kenan kamar imani da mummun ya yi, kamar musulunci da musulmi yi, kamar sallah da masallaci ya yi. akwai abin da Allah ya kaddari ya kasance kamar mai kafircin da ya yi, fashin da dan fashi yi, satar da barawo yi. kun gani ko to kenan nan sai mu fahimci cewar al'irada ta kasu kashi nawa kashi biyu akwai al'irada alkauniya alkadiriya akwai al'irada a shar'iyya addiniya ina fata mafi fahimci wannan da kyau akwai al'iradatul kauniya alkadiriya wannan al'iradatul kauniya alkadiriya ita ce almashi'atu shamilatu lil jami'il hawali ita ce ganin daman Allah madaukakin sarki da ya gama komai da komai subhanahu wata'ala kamar yadda annabi nuhu alaihi salatu wasallam yake cewa wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum in kana Allah yuridu an yughyikum idan Allah yayi nufin ya halakar da ku ba wai in Allah ya so ya halakar da ku ba nan domin abin nan al-irada ce al al-qadariyya shi yasa kake ganin malamai suke lissafa ilimin akida yana cikin shika-shika ilimin tafsiri domin a nan ne za ka fayyace cewar ga al'irada a shar'iyya ga kuma al'irada a ƙadariya haka na Allah ta'ala yake cewa walakin Allah fi ma yuri sai Allah ta'ala yana aikata duk abin da ya ga dama gane ko amma ka ce Allah yana aikata abin da ya so kaga sai ba hushe ya tambaye ke ce ah, yanzu fashin da aka yi kenan ko shekaran jiya ko kaza kaza kamar da ka fassara Allah yana aikata duk abin da ya ga dama babu wanda zai tambaye ka ba wanda zai bi ka bashin fassara domin mashi'a ce alƙadariya to akwai kuma al'irada a shar'iyya addiniya ita ce take ƙunshe da ma'anar al-muhabba ita za ka fassara da so ita za ka fassara da yarda kamar me kamar da Allah ta'ala da yace yuridu yuridu bikum al-usra yuridu bikum al-yusra yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun yace yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum wallahu yuridu an yatuba alaykum Allah yana son ya karbi tuban ku ne ka ji fasarar Allah yana son ya karbi tuban ku ne yuridu Allah bikum al-yusra Allah yana son ya sawwaka muku kaga ba Allah ya kaddari ya sawwaka muku ba Allah yana son yuridullahu liyaj'ala alaykum ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haram Allah bai nufin ya sanya muku kunci a cikin addini inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahli albayti wa yutahhirakum tatahira bika ga wannan al-irada ce al shar'iyya wacce kuma al-irada ce al-kauniyya wala yakunu illa ma yuri ba abin da yake kasancewa sai abin da shi Allah madaukin sarki din ya nufata ya kasance subhanahu wa ta'ala la tablughu al-awham tunani tunanin mai tunani tintintinin mai tintintini baya sawa ya gane hakikanin Allah madaukin wala tudrikuhu al-afham fahimtar mai fahimta ba ta sawa ya fahimci yadda Allah maɗaukin sarki yake abubuwa kenan biyu tunanin mai tunani hangen mai hange hangen nesa mai hange ko fahimtar mai fahimta ba ta sawa ya gane Allah subhanahu wata'ala shi yasa ba a tsora ilimin sanin Allah maɗaukin sarki ga masu tunani ba ba a tsora sanin Allah maɗaukin sarki ga masu fahimta ba sai Allah ta'ala ya turo annabawa don su yi bayanin Allah subhanahu wa ta'ala domin masu tunani ko masu fahimta suna tunani ne da fahimtar abubuwan da suke ana kallo kuna ji ko ana ko ana ɗanɗanawa nau kenan biyu ko ana jin shi a jiki nau kenan uku to da wannan ne mai tunani zai yi tunani akan wannan ko mai nazari yi nazari da yake ubangiji Allah maɗaukin sarki ba da ɗanɗano ake gane shi ba ba da ji a jiki ake gane shi ba ba da gani ake gane shi a nan duniya ba yasa sai ya turo da annabawa yi bayanin shi wa ne subhanahu wa ta'ala shi yasa kaga shi addini lam yufa ala uquli ba a sanya addinin nan a tunanin mutane ba subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukin sarki ya turo annabawa su yi bayani wala yushbihul anam sai Allah madaukin sarki kwata kwata baya kamanceceniya da halittu babu wata halitta da sai kama da Allah madaukin sarki walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shabhun walaysa lahu shibhun ta'ala al-musabbahu ba shi da kamanceceniya kwata kwata walam yakul kufuwan ahad babu wani wanda yake irinsa babu wani abin da yake irinsa subhanahu wa ta'ala shi Allah madaukin sarki hayyun rayayye ne la ya mutu kwata-kwata baya mutuwa subhanahu wa ta'ala saboda me likamali hayati domin cikar rayuwarsa shi baya mutuwa shi yasa aka ce wa tawakkal alal hayy alladhi la mutu. in za ka dogara sai ka dogara ga alhayu wanda baya mutuwa amma duk wani wanda ka dogara gare shi wasu abubuwan suna fin karfinsa kun gane ko Allah ta'ala mala ya faɗa mana ɗazu wala shay'a yu'jizu babu abin da ke gaje da shi amma wannan wannan abin sai yake zama wani abu a baibai yake neman ya shiga jikin mutane an tsarike gairi mubashir ta wata hanyar da ba ta kai tsaye ba in aka ce an buɗe ma'aikata ka za a ɗauki ma'aikata ko ma'aikata ka za a ɗauki ma'aikata bayan ka je ka ba da takaddinka sai kuma a ce to fa sai ka bi ta sama wannan tun ana faɗan shi a baki yana shiru yana shiru sai ya ga cewar ba a magana to sai fa an dage da addu'a ko ba kai ke ba sai a ce to fa sai ka bi ta sama sai ka da an ma ya ma shiga cikin mutane in ba ka da wani kwata-kwata ba ka da wannan sau nawa wanda kake da shi za ka mai magana ya ce to wallahi su ma abin ya fi karfin shi ko ba kake ba kai mai magana ya ce to wallahi su suka yi mikin din nan aka ce kaza kowa ya sa hannu in ya gara ma ya ɗauko maka inda shi ya sa hannu ya ce wallahi abin ya fi karfin shi ko wani kake ji da shi kai mai magana ya ce wallahi directive aka bayar daga sama bayan kuma kai za dogara gare shi ne ko kuma bayan ta kammala dogaro gare shi ka gama shirya za ka same shi sai ya ce ai ya bar aiki jiya ko duba ya yiwa yana yiwa eh saboda haka za a ga abubuwa ne da yawan gaske wanda yake suna abin nan to amma idan ka dogara ga Allah a duk abin da ka yi sai ya zama na sauran al'akhudu ne bil asbab kamar yadda za ka yi addu'a kun fahimci wannan da ke ko haka za ka ce da wani to mun gabatar da ka dai muna kuma neman taimakon Allah maɗaukaki da yawa akwai waɗanda suke a yanzu nan a kwanan nan a shekarun nan sun gabatar da kafi babu wani wanda suka sani a sama in ba Allah maɗauki sarki ba kuma shi suka roƙa kuma sun wuce kun fahimci wannan da ke ko to a shi kenan abin da ake faɗa cewar wai sai kana da wani abu a sama kenan har yanzu aqidar da kake karantawa kana karanta ta ne a fata baki baka ta tafiye a kanta Allah ya sauke hayyul la yamut rayayye ne da baya mutuwa qayyumun la yanam tsayayye ne da baya mutuwa baya bacci subhanahu wataala tsayayye ne alhayyu alqayyum tsayuwarsa ta ce shi karan shi ya tsayu ga kansa ya tsayu da karan kansa kuma komai yana ɗamfaruwa ne da shi subhanahu wataala kun gane ko wa min rahmati ko min ati an ta as-sama'u wal ardu bi amri wa yumsiku samaa an taqa 'ala al-ardi illa bi shi ke rike da sammai bakwai da kai sai bakwai dan kada su faɗo wa yumsiku samaa an taqa 'ala al-ardi shi ke rike da sama kada ta faɗo ƙasa shine wanda yake la yanam baya bacci cewar baya bacci saboda me saboda cikar qayyumiyyatihi Allah da ke ce Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum a ayar da take ta ce ayatul kursi ayar da take ta ce afdalu ayatul qur'an ita ce ayar da tafi dukkanin ayoyin alqur'ani ne ita ce ayar da take take da gaɓoɓi guda goma wacce take ta kunshi a tauhidul rububiyya da al'uluhiyya da al'asma wa sifat kuma ta mun yi wani a cikin alwasfiya Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum shine alhayyu rayayyen sarki wanda baya ne baya mutuwa alqayyum shine wanda yake tsayayyen da baya gajiya subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce la ta'khudhu wala nau dan yayi maka bayanin kamalu hayati nan. cikar rayuwarsa da yace alhayyu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm dan ka fahimci ya qayyumiyyatihi sai ce lahu ma fi samawati wa ma fil ard subhanahu wa ta'ala ke saboda an ka dogara ba ta wakka al-hayy alladhi la yamut ka dogara ga al-hayy alladhi la yamut rayayya da baya mutuwa khaliqun bila haja subhanahu wa ta'ala shi ke halittar da yayi halitta ba dan yana buƙatar halittar ba kun gane ko ya yi halitta ba dan yana buƙatar halitta ba dan da ya halitta inda yana buƙatar bai ta ƙara mishi ba ta ƙara mai komai ba raziqun bila mu'na shine mai azirtawa ba tare da wahala ba ba tare da wahala ba subhanahu wa ta'ala shi a ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin yace wa ma khalaqatul jinna ban halitti duniyar aljan baki ɗaya wal insa ban halitti mutane ba baki daya illa liya'budun sai dan su kadaita da ibada mun ji fasarar yanzu na tambayi ku dan wa akayi duniya da lahira eh? Za a kai da ita Allah madaukin sarki da ibada ko abu su kuna yawan gwandaji an ce ta aka tattari jiya ne ko ganin jiya daga ta aka malamai ga nan sosan alkur'ani Allah maɗaukin sai a ce an yi duniya da lahira dan manzan Allah wai ana ba da fadalar manzan Allah wanda yake bari umin ya barranta da wannan ai ya isa falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ta'ala ya bashi alqur'ani mai girma subhanahu wa ta'ala mumitun bila makhafa shi ke kashewa ba tare da tsoro ba subhanahu wa ta'ala shine mumitun bila makhafa mai kashewa ba tare da tsoro ba ba'ifun bila mashaqqa shi ke tayarwa ba tare da wahala ba subhanahu wa ta'ala waɗannan duk suna nuna mana cikar mulkin Allah subhanahu wa ta'ala cikar mulki wani fa mai mulkin ne amma ba shi da damar ya kashe kwata-kwata ma ba shi da damar ya kashe sai dai kotu ce za ta yanke hukuncin kisan ita karan kanta kotu in ta yanke sai an daga sai an sake dagawa sai an sake dagawa ko ta yanke ba da zama mata zarta kuma sai wani ya sai ga duk abin ba wai mutum ɗaya ne ki ba mutum ko a kotu sai ga an ce sai alƙalai sun taru ba ɗaya ba ba ki ina fata mun fahimci wannan da kyau in kuma za a yi ta kofar rago ne za a bi daji ne za a bi tsaura ne a kisan sai a ce to kuma yanzu ya za a yi ba tare da an tsago ba nan maka ga ana ta wasu dabaru ta yadda za a yi kisan amma kuma ba tare da wani abu ya biyo baya ba a shi kenan sai ake ta ko ina da ina an lemi ne wa an ma subhanahu wa ta'ala shine mumitun bila makhaf shi ke ɗaukar ran yaro tun yana ciki shi ke ɗaukar ran yaro ran mutum bayan shekara tamanin bayan shekara kaza bayan shekara kaza shine ba'isun bila mashakka mai tayarwa ba tare da wahala ai Allah maɗaukin sarki babu abin da ke gajiyar da shi duk wannan malam yana mana bayanin ba abin da ke gajiyar da shi har inda kana jin wani abu mai wahala da tayarwa da kirkirar halittar wani ya fi wahala to kirkirar ba ta zama da wahala ba sai tayarwa ta zama da wahala haka wani ya zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi yanzu idan muka zama da diddigaggiyar ƙashi ya ɗauko mai abin nan dabba da ta zagwaye yace yanzu idan muka zama haka ne za a tashi mu Allah ta'ala ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyi allazi ansha'aha awwal marra kace wanda zai tayar da ita shine wanda ya kagi halittar ta tun karan fari a antum ashadu khalqan am sama بناها رفع سمكها فطواها وأخر قش ليلها وأخر ضحاها والأرض بعد ذلك رحها تقول نبايا الجنه ألا ملئك شنو باعث باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونه شيئا لم يكن قبله من صفته وكما كان بصفاته أزليا فذلك لا يزال عليها أبديا malam yana zayyana mana abin da ya shafi sifofin Allah Sarki. ya ce ma zala kwata-kwata Allah maɗaukin sarki bai gushe ba ma'ana tintin har yanzu ba a abad kenan bishi fati da sifofinsa ƙadiman tintini kabala halki kafin halitta ba wai sai da ya yi halitta ba ne yake da sunan alkhaliku a'a daman yana da suna na alkhaliku tun kafin ya yi halitta halittar alama ce asar ne na sunan shi ne alkhaliku kamar yadda ruwan sama ya zama asar na ne na rahamarsa lam yazdad bi kaunihim shay'an bai kara da wani abu ba lam yakun qabluhum min sifati wanda yake da ba shi da su kun gane ko bai karu da wani abu da ya halitta ba wanda yake da ba shi da shi kamar yadda muka ba da misali tintin yana da sunan shi alkhalik ba wai sai da ya halitta ba ne yake da sunan alkhalik yanzu da ya halittar bai zama na yana da wani sunan kuma ɗoriwa ko yana da wani abu ɗoriwa akan wannan ba a'a halittar ta nuna mana asar na sifa shi ne al ta nuna mana asar na sifa shi alkhalik subhanahu wata'ala wa kama kana bi sifatihi azaliyan to kamar fa yadda ya kasance da sifofin nan nasa tintini kazalika la zalo alaiha abadiyya to hakan nan ubangiji Allah madaukin sarki bai gushe ba da waɗannan siffofin har abada kaga wani ya zama raddi kenan ga jahan bin sufwan da ya ce sunayen Allah ta'ala ba su da siffofi ko kuma siffofin Allah madaukin sarki muhdas ne a'a siffofin alamomi ne abubuwan da ya halitta alamomi ne na sunan da yake da su ba wai daman yana da wannan sifofi bane ba wai sai da ya halitta bane yake da wannan sifofi subhanahu wa ta'ala ina ganin ainihin sai mu tsaya a saboda lokaci ya an fara ji haka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu